Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa don gabatar muku da shirinmu na daren yau litini 4 ga watan Mayu shekarar 2020. Bayan an saurari labaran duniya za a ji rahoto kan matakan ladabtarwa da gwamnatin jihar Zamfara ta ɗauka kan masu ababen hawa na saba umarnin takaita zirga-zirga a jihar. Sannan za mu kawo muku rahoto game da halin da al'ummar Sokoto suka tsinci kansu na yawan mace-macen mutane abin da ya jefa al'ummar birnin cikin fargaba. Muna kuma tafi da shirin wasanni a taƙaice da kuma tasirin azumin Ramadana. kamar kullum a rana irin ta yau litinin muna tafi da rahoto na musamman daga shiyar arewa maso yammacin najeriya amma kafin nan bari yusuf ya fara da karanto mana labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci A yau Litinin kasar New Zealand ta bayyana cewar bata samu mutum ko ɗaya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba, wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Wannan nasarar ta zo ne mako ɗaya bayan da kasar ta soma sassauta dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin kasar ta kafa na tsawon wata ɗaya don yaƙi da yaɗuwar annobar. Tabbas wannan alkalin ma na yau suna ƙarfafa gwiwa amma wannan yanayin shine na farko a cewar darakta janar na kiwon lafiyar kasar ashley bloomfield zahirin sakamakon sai a ƙarshen wannan satin a lokacin da cutar take bayyana da tsawon lokacin da mutum ke ɗauka kafin su nuna alamun cutar watan kwanaki biyar zuwa shida ita kuwa italiya ɗaya daga cikin ƙasashen da annobar ta fi kamari ta fara shirye-shiryen buɗe al'amura a yau litinin inda aka baiwa ma'aikatan kamfanoni da leburori damar komawa bakin aiki. Haka kuma an baiwa mutane damar yin tafiya a ƙafa da kuma ziyartar 'yan uwansu su kuwa gidajen abinci za su dinga sayar da abinci na tafi da gidanka. Kasar ta tabbatar da cewar mutum fiye da dubu ɗari biyu da goma suka kamu da cutar inda mutum dubu ashirin da tara suka mutu Ko a jiya Lahadi jami'an kiwon lafiya sun sanar da sababbin mutane da suka mutu mutum 174 wannan shine adadi mafi karanci cikin watanni biyu. A kasar Spain kuwa an buƙaci mutane da ke shiga motocin haya da su dinga saka takunkumin rufe fuskar su. daga yau litinin ranar farko da aka sassauta dokar takaita zirga-zirga a inda jami'an kiwon lafiya kuma suka ba da bayanan cewar mutum 164 sun mutu. an kuma samar da safar rufe fuska miliyan shida don rabawa kyauta a tashoshin motoci a biranen madrid barcelona maloka calasinia da dai sauransu shugaban amurka donald trump ya kara a sashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar covid-19 a yayin da yake alkawalin karin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar kara buɗe al'amura a ƙasar. za mu iya rasa mutane da za su kai dubu saba'in da biyar ko dubu tamanin har zuwa dubu ɗari wannan mummunan abu ne trump ya faɗa a yayin wata ganawa da gidan talabijin na fox news suka yi da shi a daren jiya lahadi a makon da ya gabata ya ce hasashen na baya na cewa kimanin mutum dubu sittin zuwa dubu saba'in ne za su mutu sanadiyar cutar ta coronavirus a daidai lokacin da majalisar dattawar kasar ke shirin komawa bakin aiki a yau litinin trump ya ce gwamnatin tarayya na iya rubanya kudaden da ta na taimakon gaggawa daga biliyan uku ya zuwa yanzu kudaden tallafin sun kai ga taimakawa 'yan kasuwa masu ƙananan ƙarfi wanda za su iya ci gaba da kasuwancinsu na samar da kayayyakin aiki ga asibitoci da kuma baiwa 'yan ƙasar kudade a cewar trump ƙarin taimako na kan hanya shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell ya ce zauren majalisar su zai koma bakin aiki don ci gaba da ɗaukar matakan yaƙi da annobar covid-19 da ma wasu ayyukan gaggawa a baki dai kasar amurka ma'aikata na ɗaukar shawarwarin jami'an kiwon lafiya na ɗaukar matakan da suka dace a daidai lokacin da suke komawa bakin aiki inda suke ayyukan ban mamaki a cewar McConnell ya kuma ƙara da cewar za su yi hakan su ma a yau litinin. Cacar baki da ta kaure tsakanin Amurka da China akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin Asiya a yau litinin. hannayen jarin kamfanin hong kong hang seng ya faɗi da kashi hudu cikin ɗari yayin da kamfanin cosby da caswell ya faɗi da fiye da kashi biyu da rabi cikin ɗari a inda hannayen jari a sydney suka samu riba da ta kusan kashi ɗaya da ɗigo biyar cikin ɗari su kuwa kasuwannin japan china da thailand ba su buɗe ba saboda hutu Beijing dai ta sha suka kan rashin bayyana hakikanin gaskiyar lamari na yadda ta tunkari annobar a inda Amurka ke ci gaba da bincike ko kwayar cutar ta fito ne daga wani ɗakin gwaji da ke Wuhan inda anan ne aka fara samun bullar cutar a shekarar da ta gabata. China dai ta yi watsi da zargin da ake yi na cewar annobar coronavirus ta samo asali ne daga wannan ɗakin gwajin kana baya da cutar daga dabbobi zuwa ga mutane ta fara ba a Wuhan. Ita kuwa kasuwar hannayen jarin Amurka ta yi kasa ne da kimanin rabin kashi cikin ɗari, a inda ta kasashen Turai ma ta yi kasa A kasuwar hada-hadar mai kuwa, kamfanin West Texas Intermediate na nan Amurka na sayarwa a kan dala goma sha takwas da cent arba'in da ɗaya kowace ganga ɗaya, inda ya ƙasa da kashi shida da ɗigo tara cikin ɗari. Shi kuwa nau'in ɗanyen man Brent da na kasuwar duniya an saida su ne a kan dala 25 da cent 92 kan kowace ganga ɗaya inda suka faɗi da kimanin kashi ɗaya da ɗigo tara cikin ɗari. Madalla. Yusuf kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu. A Najeriya gwamnatoci sun kafa tsauraran matakai don dakile yaduwar cutar coronavirus. Wakilinmu a Zamfara Sani Sha'aibu Malumfashi ya ba mu rahoton cewa gwamnatin jihar ta sanya tsatsaurar dokar hana motoci shiga jihar. tunda gwamnatin jihar ta kafa wannan doka rundunar 'yan sandan ta kafa shingen binciken motoci a manyan hanyoyin da suka shigo ya zuwa jihar daga jihohin da ke makotaka da ita don tare waɗanda suka karya wannan doka kwamishinan 'yan sanda na jihar sifi usman nagogo shine ya bayyana hakan Sa'a da yake yi wa manema labarai jawabi a hedkwatar rundunar da ke garin gusau kuma ta rufe kasuwar gurbin bore to a yau dinnan ta ba da umarnin rufe kasuwar shinkafi sai illa sha Allahu wannan bai rasa nasaba ga rahoto wanda ake samu cewa wannan cuta tana son bulla a sashen arewa na wannan jiha daga hudu ga wata na biyar ba a yawo tsakanin karhe takwas na marece zuwa karhe shida na safe mutanen zamfara da an ka sani da bin doka tarbiyya da da'a wannan doka ta so mu aiki yau kuma jami'an tsaro an ba su umarni na cewa lallai su tabbatar da sun aiwatar da wannan doka duk mai wani abu wanda zai ke son ya yi ya yi kokari ya soma shi yanzu zuwa kafin karfe takwas don ya karasa shi so ina kira ga 'yan kasuwa a saka hakuri gaba ba masifa da ta kai wannan ciyo ciyon da tura sun kasa wani abu a kai duk da yake suna da basirori da gehen kimiyya ballantana mu a nan kasashe masu tasowa abin da muke kira shine komai horko yana da karshe ranka da nake tahowa daga kaduna yanzu sai na lura ga checkpoint nan daga can kamar rabin kilomita akwai 'yan babura 'yan acaba sai su yanka ta baya akwai kuma wanda su kuma suka zo daga nan sai a je a same su sai a ɗauke su sai su wuce. can da mun lura da cewa waɗannan fasinjoji da ke tawa da wasu wurare mm. sukan ketaro su shigo wasu motoci to matakan da mun ka ɗauka ga waɗannan motocin shine duk motar da mun ka samu mukan kame wannan motar wasu su ba wai sun ketaro ba ne a'a sun tsaya ne boda suna jiran waɗannan fasinjoji su ketaro kaga sun hima wanda ya ketaro da mota illa domin su ba su bi matakan da mun ka dauka na ciki. Tuni dai ya bayyana cewa an kafa kotunan tafi da gidanka a kowane shinge na kowane kusurwar shiga wannan jiha ta zamfara kuma ana binciken su ne nan take duk wanda aka samu da laifi wanda ba same shi da laifi ba sai ya wuce kuma hakan ya sanya aka ci taron su nan take a yanzu motocin nasu suna tsare har na tsawon wani lokaci don ya zama gargadi ga sauran jama'a. Sani Shaibu Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya. An gaida Sani Shaibu Malumfashi. Yawaitar mace-macen jama'a a birnin Sokoto abu ne da ke tayar da hankalin al'umma har ma wasu ke kira akan gwamnati ta kula domin gane musabbabin mace-macen da kuma ɗaukar matakan da suka dace. Daga Sokoto, wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton. al'ummar jihar sokoto a kwanakin nan suna cikin juyayi saboda yawaitar mace-macen jama'a a sassa daban-daban na wannan jihar a kasarin mutanen da suka ci rasuwa a kwanan nan masu mayan shekaru ne duk da yake ba za a rasa masu matsakaitan shekaru ba to sunana a malam maina sambo mace-macen gada aka yi jihar sokoto abin ya wuce wuri ko yau na je makabarta na kai mutunan da na kai karya goma da rabi na shiga makabarta kabarin da mun haka shi an na goma sha bakwai ƙarfe goma da rabi na safe wanda kuma ranar bata kare ba ba a san ko mutum nawa za a kai ba wanda yana ɗaya daga ciki yana duk waɗanda abubuwan su ke ƙara kawo mace-macen nan ba a sani ba. Sunana Murtala Ibrahim Sambo. Billahi lazi la ilaha illahu mace-macen da ake a jihar Sokoto yanzu abin yayi yawa. Ya wuce ma hankali wallahi tallahi. labaran sahabi yana ɗaya daga cikin ma'aikatan da ke gina kaburbura a makabartar turun wada da ke cikin birnin sokoto suna labaran sahabi gaskiya inda mutu ana mutuwa sokoto amma a mutuwar da ake ta yi gaskiya mahi yawa annoba ta gaskiya ba kowa ta ba annoba saboda mahi yawa bana in ka auna ka jiba ka gani akwai an yi zafi sosai wani zan yi gaskiya saboda ina aka to shekara biyu da aka wuce an taɓa samun ga matsala Abubakar Suleiman Chilas Uban Doman Gudu dan majalisar mai martaba sarkin musulmi ne mai kula da haujin kula da makabartu ya ce ba shakka wannan al'amari ne mai tayar da hankali. da muke gani ya ta sama mutane da hankali. Domin da bakin jima'a dinnan zauke yanzu an samu rasuwar mutum ɗari biyu da arba'in da bakwai. mahiyawa duk waɗanda ka rasuwa ana kawo su nan wannan rashin lafiyar da ake faɗa ba shi ba ne. Wasu jama'a na ganin cewa wannan yawaitar mace-mace a daidai wannan lokacin da ake fama da cutar COVID-19 ba zai rasa nasaba ba da wannan cutar da ta game duniya baki daya koya ma'aikatar lafiya ta jihar sokoto ke tunkarar wannan lamarin dr muhammadu ali inami shine kwamishinan lafiya na jihar sokoto kuma shugaban kwamitin kula da cutar covid-19 a jihar sokoto bayanan duka muna da su wannan bayanan da ake samu a shi yasa muka sa wani kwamiti na wanda zai duba waɗannan bayanan domin a tabbatar da cewa wannan shinkarin ne a akwai ko kuma dama an al'adance haka kenan ah, sannan kuma ba za ka iya gano cewa akwai kari ba ko ba ƙari sai idan ka san da cewa kamar bara mutum nawa suka rasu daidai wannan lokacin wanda yake a wannan watan na afrilu akan samu zafin rana da zafi ya karu mutuka so shi sa muka saka ah, wannan kwamiti in wani karamin kwamiti tare da ma'aikatan lahiya da ciyamomi na local government sokoto north south da wamuku da sauran kuma ciyamomi masu kula da kwamiti na makabartun ne domin mu gano hakikanin gaske al'amarin wasu jama'a na ganin cewa ko menene dai ya kamata gwamnati ta nemi shigowar gwamnatin tarayya domin a yi bincike a gane menene musabbabin waɗannan mace-macen muhammad nasir muryar amurka daga sokoto nigeria an gaida muhammad nasir labaran yaduwar cutar coronavirus ne ya fi daukan hankali a shiyar arewa maso yammacin najeriya kamar yadda za ku ji a cikin rahoto na musamman da nasiru adamu el hikaya ya hada mana har zuwa wannan rahoto na musamman batun yaduwar coronavirus ne ya kara da duk muhimman labaru na yau da kullum a yankin arewa maso yamma mai jihohi bakwai lamarin ya kara zama abun tattaunawa ne bayan samun cutar ta shiga jihar zamfara da kuma kara yawaitar cutar a kano coronavirus kuma mata ina ta biyu ta riga shiga jihar sokoto kafin jihar zamfara da za ka bi shararrar hanya daga huntuwa jihar katsina zuwa gusawa zamfara kafin ka shiga sokoto tuni gwamnan zamfara bello matawallin maradun ya bayyana kaduwa kan samun cutar a jihar jihar zamfara ta samu mutane biyu da ke doke da wannan cutar saboda haka yana ƙara kira ga al'ummar mu ta zamfara cewa su tabbatar da cewa sun bi ka'idoji da dokoki wadda wannan cibiyar ta kare yaduwar cututtuka ta zayyana waɗanda dokokin su ne na a ci gaba da wanke hannu a ba haɗuwa jimilla ta al'umma a rinka bari gaba ko gibi tsakaninka da mutum kamar gibi uku sannan kuma a bai yawan zuwa inda cunkoso na al'umma idan allah ya taimake mu muka kiyaye wa'annan ka'idoji to da yadda allah wannan cuta ba za ta ci gaba da yaduwa ba zan ƙara fitar da sabbin tsare-tsare da gwamnati ta yi domin tabbatar da dakile yaduwar wannan cutar ubangiji allah ya yi mana mafita waɗanda ke ɗauke da ita allah shi ba su lafiya waɗanda ba su ɗauke da ita allah shi kare mu gabaki ɗaya allah ceci al'ummar jihar zamfara ya ceci al'ummar najeriya baya ga bayanin samun almajirai da aka dawo da su daga kano zuwa kaduna da corona lamarin mutanen da kan fito daga kano su shiga wasu jihohin na zama damuwa ga jama'a da ke fargabar mu'amala da waɗannan mutanen don yadda cutar take saurin yaduwa a kano da ke zaman cibiyar kasuwancin arewacin najeriya shin akwai bukatar yin ɗari-ɗari da wanda ya fito daga Kano ko Legas? Ita ce tambayar da na wa likita Dr. Muhammad Gwarzo na Jami'ar Bayero. i is good. Ko dalilin da mutanen Kano su zama more Ai da farko kawai dismiss din abin suke. Abin da suke yi din nan na cewa suna tsantsani ba wai tsantsani ba. Ki kokari su tabbatar da cewa mutanen mu sun yi isolating mutanen mu. Duk wanda ya zo from pandemic, serious pandemic ya kamata a yi. Mu da farko haka mukai dama shiga wannan matsalar. duk mutumin da aka ce ya fito daga Legas ko waje mun isolating kai da ba mu shiga cikin wannan garin ba wallahi ya mu shiga cikin wannan garin ba wato duk abin da yake faruwa idan mutum ko da almajiri ne ko wani mutum da aka ce ma ya fito daga Kano ya shiga jihohin arewa nan za a ga mutane ko wani taro je zai ga ana tsari tsari da gaisawa da shi idan ka eh, ce mutane da ke kan wannan wala suna da gaskiya ayyuka take kuke wannan ciwon wallahi ciwo ne wanda dandanan zai kama mutum wallahi dandanan ne saboda ka sa abin da ke shafa numfashi kamar yadda muke magana ne da iyayen cewa in mutum zai mutu wani wuri ne na ƙarshe ake tabbatar da cewa ba da rai an ka numfashi ne hmm. hello eh, ina ji doka ina ji to saboda ka shi numfashin gaba da yake yake yake tawo farmaki eh. Eh, duk mutum da ake sanya ake sana ya tabbatar ka numfashin shi ake nema to shi numfashin ma yake kokari gaba ɗaya biyar? ina lantar so the next thing da nake zamani ya kamata a ba a advise mutane akwai mask kala kala akwai wanda yake surgical mask shi ya kamata za duk wannan yadin da suke sa ba zai kare su ba zero protection yake barwa duk wannan mask oh, wato wannan wanda teloli suke dinkawa din nan yake sa bai da aikin banza aikin banza ne wanda wanda muke amfani da shi wajen aiki ya kamata mutum ya amfani da shi yake shi yake protection mutum shi ma ba 100 ba 95% yake protection mutum to wanda ma muke amfani da shi ne amma wannan zero ne eh dokta ya naga wasu hadda wani na ga yana yanka safa ma ta kafa din nan ya kera ya yanka shi wala duk ba za su ba wannan surgical mask shine kadai akwai wanda ake kira N95 I95 din shine ke nuna maka wai zai baka 95% protection shine ake nufi da N95 amma duk na wannan zero na nan zero protection zai baka Wato dai kawai ana sa shi ne a ji kamar wata kariya ce amma ba wata kariyar kirki ba. Eh, ba wata kariya ba ce da only kariyar da zai yi shine in kai da mutum yake dauke da cutar in yana magana wata zai rage ita kwaya cutar ya ta. Amma wallahi mutum wallahi mutum duk da zai atishawa a fuskar mutum ko kuna magana yi surutu wannan virus din ta taho cikin wannan mask din wucewa za ta yi. So social distance distance nan fa is important sannan a samu wannan mask din sannan mu rinka wuce wanke hannunmu da sabulu mun yi wuce wanke hannunmu da sabulu wallahi akai akai mu rinka wanke hannunmu mu ne kai abin da zamu dauka da ciwon na bai da magani da abin da kake abin da ake ba mutane a asibiti ce ne abin da zai abin nan din improving immunity din su don immunity din ya fakin ba eh. shi ne kawai ya shi ne kawai amma ba wani magani da ake ba mutum in banda vitamins da su. gare yanzu su yanzu america sun da gano drug din da ake bayarwa wajen ebola yanzu zai yi aiki which makes sense tunda dukkan su RNA viruses ne to it will make sense dokta gashi kuma wasu jihohi sun dauki matakin hana yawon dare wasu ko na cewa yawon daren ma eh, yawon ranar ma ya fi na daren a kawo eh, yawon rana ya fi saboda lokacin ai yawon rana ai shine yawan mutane suka fi yawa ko amma dare ai mutane a few wanda za su tafi yawon dare amma wanda ake kawai social distance na is important mutane su kasance suna abunan in za mu yi wannan sannan mu rika sa mask din mu rika yanke hannun mu shine ya kamata a Kaduna kuma tuni gwamna Nasiru yan Rufai ya sake rufe shiga da fita a jihar da nuna hakan don amfanin kare lafiyar al'ummar jihar ne. Wannan killacewa da muke da muka fara yi a Najeriya gaba mun yi domin mu kare al'ummar mu don kada su samu cutan domin aka samu cutan za ka iya samun cutan ka ma zo duk iyalinka ka basu abokanka duk ka basu ba ka sani ba ban san yadda na samu cutar ba ina jin abuja na tsintota kuma ina sake kira ga al'ummar jihar kaduna rufin asirin mu a jihar kaduna shine mu tabbatar mutane daga jihohi ba su shigo ba abin da ke cikin jihar kaduna yin allah yadda ma'aikatan mu za su yi maganin sa ina godiya ga al'ummar jihar kaduna domin goyon bayan da suka bamu na killacewa dinnan kuma ina roƙon su gafara duk wanda bai ji daɗi ba ni ma ban ji ba ban tsammanin akwai mutane da yawa a jihar kaduna da suka zau aka kulle su a ɗakinsu kwana 26 ba ganin iyali ba ganin abokai ba ganin yan ba ni aka fara mawa wannan allah ya ne domin ya yi misali da ni domin mutanen jihar kaduna su ɗauki darasi na wahala daidai lokacin da jihar Kano ke ci gaba da zama a rufe na tsawon mako biyu don hana yaduwar corona a masarautar Rano kuma Allah ya yi wa sarkin masarautar ce mai dogon tarihin Hausa Alhaji Abubakar Ila a watan Bawa rasuwa. Bawana daga sarakunan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya daga darajar su zuwa sarakuna masu daraja ta ɗaya a Kano, inda yanzu ake da manyan masarautu biyar daga tsohuwar masarautar Kano mai sarki ɗaya. wakar marigayi dr mamman shata ga marigayi sarki rano kenan nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya an gaida nasiru adamu el hikaya da wannan rahoton to kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar Masu sauraro waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. lauyan tsohon shahararren dan kwallon najeriya marigayi rashid yakini ya bayyana cewa kashe dan wasan aka yi ba mutuwa ce ta haka kawai ba barista jibril muhammad ya zargi mahaifiyar dan wasan da kitsa yadda aka sace shi wanda kuma shine ya yi sanadiyar mutuwar tashi labarin mutuwar yakini ya zo a bazata inda ya girgiza duniyar kwallon kafa musamman la'akari da yadda dan wasan ya rasu bayan murabus daga taka leda Rashid Yakini yana zaune ne a gidansa da ke Ibadan babban birnin jihar Oyo inda ya killace kansa daga dukkan iyalan gidansu. Lauya Muhammad ya ce marigayin wanda abokinsa ne bai yi taɓin hankali ba kamar yadda 'yan uwansa suka yi iddi'a'i. inda ya bayyana cewa mahaifiyarsa da kuma 'yan uwan nasa ne suka haɗa baki aka sace shi domin biyan wata bukata ta ƙashin kansu. Shugaban hukumar kwallon kafar Ingila Greg Clark ya ce da wuya makallata su iya komawa kallon wasanni nan kusa idan an dawo da fafata gasannin kwallon kafa a kasar nan ba da jimawa ba an tsara za a so fafata wasannin ne ba tare da 'yan kallo ba da farkon dawowa a yayin da hukumar shirya gasar firimiya ma take shirin yiwuwar fafata gasar ta kakar wasanni mai zuwa ba tare da 'yan kallo ba clark ya faɗa kwamitin gudanarwa na hukumar kwallon cewa kawo yanzu ba tabbacin yadda al'amura za su kasance to amma mudda akwai dokokin ba da tazara tsakanin jama'a to kuwa dole ne a sauya salon tsarin sha'anin kwallon kafa a bangare ɗaya kuma masu shirya gasar la liga ta kasar spain suna duba yiwuwar komawa ci gaba da kakar wasanni a wata mai zuwa na yuni bayan dakatar da ita har sai yadda hali ya yi a watan maris sakamakon annobar coronavirus a wannan makon ake sa ran 'yan wasa su koma atisaye bayan yarjejeniya da aka cimma tsakanin hukumomin wasanni da na kiwon lafiya na kasar da suka sha alwashin kare lafiyar 'yan wasa da jami'ansu haka kuma wajibi ne sai an auna dukkan 'yan wasa kafin su koma filayen wasa hukumomin sun shata matakai da sharuɗan komawa filin wasa domin tabbatar da tsare lafiyar jama'a wanda ya hada da soma atisayen daga daidaikun 'yan wasa zuwa 'yan ƙananan rukunoni har ya kai ga na ɗaukacin ƙungiya baki ɗaya. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. An gaida Murtala Faruk Sanyin na. Albarkacin wannan wata mai tarin albarka. ga tasirin azumin Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى ni dai sunana Yahaya kuma matashi nake wanda ke da sana'a kabu-kabu a cikin garin birnin Kwanni bisa ga wannan watan Ramadana da domin shi azumi wata ne wanda Allah ya keɓe musulmi shi mun sani akwai rahama cikin shi akwai gafara cikin shi akwai a ciki ne sosai da sosai saboda haka yan uwa musulmi gaba ɗaya nake jan hankalin duka musulmi wannan wata duk wanda Allah ya gwada ma shi wallahi ya samu babban rabo saboda haka a jajirce a yi ibada a roki ainihin lafiya da kuma zaman lahiya cikin ƙasa saboda kowa ya gani yadda al'amari gashi nan ya kirkice. Kafin mai sallama da ku a yau, Ka Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice. yau litinin kasar New Zealand ta bayyana cewar bata sami mutum ko ɗaya sabon kamuwa da annobar coronavirus ba wanda shine karan farko tun daga tsakiyar watan Maris. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara a hasashensa na adadin mutane da za su mutu sanadiyar annobar COVID-19 a yayin da yake alkawalin ƙarin tallafin tattalin arziki a daidai lokacin da yake nazarin yiwuwar buɗe al'amura a ƙasar. cacar baki da ta kaure tsakanin amurka da china akan mafarin annobar coronavirus ya haddasa tafiyar hawainiya a hada-hadar kasuwannin hannayen jarin asiya a yau litinin kotun kolin isra'ila za ta zama na biyu a yau litinin don fara sauraren kara da aka shigar jiya lahadi a kan yunkurin firaministan kasar benjamin netanyahu na dada mukaman gwamnati bayan an same shi da mummunan laifi To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda suka taimaka har shirin ya zo gare ku musamman ma Yusuf Aliyu Harande da ya karanto labarai sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti da ma injiniyan mu ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya kuma a yi sahur lafiya. Ma'assalam.